wa alaikum salam wa shi ma wannan yana tambaya da lambar Nijar yana tambaya akan wai zanga-zangan nan da za a yi Leventura ma'ana 23 ga wata wadda za a yi nan kasar Nijar wai mutum zai iya shiga a yi wannan zanga-zangan tare da shi eh, duk da su kishin kasa ne zai sa su su je su yi wannan zanga-zangar kuma ba za su taɓa kayan kowa ba ba su da niyyar taɓa kayan kowa kishin ƙasa ne kaɗai zai sa su su je su yi wannan zanga-zanga ya ce domin su eh, wato 'yan demokuraɗiyya ita kaɗai ce wannan zanga-zangar ita kaɗai ce hanyar da ake iya bi a yi maganin su kamar da ya faɗa ita kaɗai ce hanyar da ake bi a yi maganin su eh, to shin da wa'innan dalilan zai iya zuwa ya shiga cikin wannan zanga-zangar a yi tare da shi to amsa akan wannan wa'innan hujjojin da wa'innan dalilan duka ba za su baka damar shiga wannan zanga-zangar ba tunda addinin musulunci ya hana a musulunci baya halatta a fito a yi wa shugabanni bore irin wannan na zanga-zanga da sauransu sawa'un da baki ne ko a aikace ne ba tare da ɗaukar makami ba ko kuma a tunkare su da makami kowanne sunansa huruji sai dai hurujin nau'i nau'i ne akwai huruji da harshe shine irin wanda za su hau kan mimbari su yi ta caccaka shugabanni suna zagin su suna faɗar aibubukan su suna tunzara mutane akan su yi musu tawaye kaga wannan huruji ne da, da harshe kan mimbarin juma'a ne ko a kan mimbarin wa'azi mutum ya hau ta caccakar su yana zagin su yana faɗar aibubukan su wani wani nau'i ne na khuruji mutum zai shiga daga cikin khawarij da wannan abin da yayi waɗanda kuma wannan ba aƙida bace ta ahlus sunna ba aƙida bace ta magabata na kwarai sannan akwai khuruji irin wannan da kuke so ku yi shine a fito a yi zanga-zanga ba tare da makami ba kawai a yi ta zanga-zanga cikin gari ba tare da ɗaukan makami ba irin wanda kuke kira zanga-zangar lumana to shi ma wannan wani nau'i ne na huruji sannan akwai huruji da takobi kuma wani irin wanda 'yan boko haram suke yi kenan mataki mataki ne dama daga nan ake farawa sai a kai wannan matakin sai a kai wancan matakin duk wanda kaga ya hau membari ya zagi shugabanni ya caccake su wata rana kuma zaka ga ya shiga an yi zanga-zanga da shi wata rana kuma zaka ga zai iya ɗaukan makami a kansu don wancan shine matakin farko shi yasa kowanne daga ciki baya halatta kowanne daga ciki baya halatta idan eh, haka wannan da kuke son za ku yi wa'annan hujjoji naku ba za su halatta muku ku yi wannan zanga-zangar ba ba za su halatta ba hujjar cewa kishin ƙasa eh, kishin ƙasa shine ka zama mutumin kirki ka yi aikin alkhairi ka yi abubuwan da ƙasanka za ta ci gaba wannan shine kishin ƙasa ka yi abin da ƙasanka za ta ci gaba Eh, ka yi ayyukan alkhairi ka yi abin nan ka kirkiri abubuwa ka yi abubuwan da ƙasar ka za ta ci gaba ka ba da gudunmawa ta hanyar da ta dace wajen magance wasu abubuwa wanda ba su dace ba wanda za su kawo koma baya ga ƙasa sai mutum ya ba da gudunmawa ta hanyar da ta dace to bin wannan hanyar ka ga ko da mutum ya yi da niyyar cewa ai su suke su yi maganin matsalolin da suke faruwa wanda shugabanni suke yi kaza kaza to bin wannan hanyar to bai dace ba tunda shari'a ta hana sannan cewa kuma ba za ku taɓa kayan kowa ba ba ka da garanti cewa ba za ku taɓa kayan kowa ba kai in kana da tabbacin ba za ka taɓa kayan wani ba to sauran dubban al'umma da za su fito ba ka da tabbacin cewa su ba za su taɓa ba mutum ba ka da wannan tabbacin to kaga shi ma wannan ba zai zamo hujja ba kuma cewa babu wata hanya da za a iya maganin 'yan demokuraɗiyya sai wannan sai ita kaɗai ce wannan hanyar wannan shi ma ba haka bane ba yan demokaradiyyar nan ba abin da zai maganin su sai ah, Allah subhanahu wata'ala kamar da kake faɗa ba wanda zai iya maganin su cewa ita ce hanyar da za a yi bi a yi ko ita aka bi ba a iya maganin su abin da zai yi maganin su shine a koma ga Allah a ta musu addu'a Allah ya shiryar da su mu ma ko mu gyara ɗabi'un mu mu gyara halayen mu tunda ana shugabantar mana da shugabanni ne kamar yadda muke yanda muke haka ake samu na shugabanni in muna son shugabannin mu su zamo yanda muke so to mu ma sai mun zama mutanen sai mun zama nagari in muna son shugabannin su zama masu nagari masu kaza masu kaza kamar yadda muke so to mu ma sai mun zama haka nan mu ma sai mun zama haka nan amma bai zama mu muna zalunci mu zalunci iyalinmu mu zalunci makauta mu zalunci iyaye in kasuwanci ya haɗaka ka da wani kokari kake ka zalunce shi hmm? in ka aikata kuskure su karkuri kake ka bada cin hanci an kama mashin ɗinka ko mota ɗinka ba ta da cikakkun takardu so kake ka ba polis cin hanci kawai don a sake ka kai gaggawa kake yi ba za ka iya bin ka'ida ba hmm? in ka je wani guri ana layi kokari kake ka ba da cin hanci ka riga mutane haka rayuwar mu take ba ma gujewa riba ba ma gujewa duk wani abubuwa na, na, na, haram ba mu damu ba kuma sai mu ce mu allah so muke allah ya zaba mana shugabanni nagari mu ba nagari ba a ba mun shugabanni nagari ba zai yiwu ba Allah ya ce wa kazalika nuwalli ba'dhu zalimin ba'dan bima kanu yaksubun kamar haka muke shugabantar da sashen azzalumai akan sashi mun saboda abin da suka sace suna aikatawa da haka yanda kuke haka ake dora muku shugabanni kenan in muna son mu yi maganin su to za mu koma ne ga Allah Allah kadai zai iya maganin su ya gyara zukatansu ya gyara ɗabi'unsu ya gyara halayensu ta hanyar addu'o'i da za mu riƙa musu na fatan alkhairi Allah ya karbi addu'o'inmu ya gyara mana su mu ma kuma mu gyara mu tuba daga abubuwan da muke yi na kurakurai mu gyaru mu zama mutanen kirki wannan da kaga yafi kowa zagin shugabanni inda za a ɗauki mulkin nan a bashi zai sai yafi wannan shugaban da yake zagi banna wannan da kaga yafi kowa ta kalkalewa yana fitowa yana zagi yana kaza inda za a ɗauki kujerar nan a ɗora shi a kai a ce ya yi sati guda a kanta ya gudanar da harkokin mulki na sati guda da ɓannar da za ta yi da zai yi sai ta lillinka ta wancan shugaban da yake ta zagi to amma shi saboda wata manufarsa da wani gurinsa da yake da shi a rai sai ta zage-zage wani zai ta yi ne don kawai manufa ta adawa wani zai yi ta yi ne don manufa ta kabilanci wani zai yi ta yi don manufa ta kaza kowa da manufarsa ta abin da zai yi masu kyakkyawar manufar 'yan kaɗan ne sannan kuma ba a yarda da su bi wannan hanyar ba ta cewa a fito a yi ta zanga-zanga a yi ta kaza bai haifar da damun ido waɗanda suka yi sun yi an gani ba a cimma wani guri ba ƙarshen abin da za a iya kai in an yi zanga-zanga a ce a hamɓarar da shugabanni ta hanyar zanga-zanga to ƙasaisayin da suka yi wannan suka ci nasarar hamɓarar da shugabannin an ga irin yadda ƙasaisayin suka koma an ga irin yadda ƙasaisayin suka taɓarɓare suka lalace to kuma ko ina haka abin zai kasance eh, don haka abi hanyoyi da suka dace duk wanda yake mabiyin ah, musulunci ne mabiyan sunnar annabi ne to bai kamata ya shiga wannan zanga-zangar a yi ta tare da shi ba in dai mutum ne wanda yake bin kan tafarki madaidaici yake kan shari'a yake kan sunna yake aiki da tafarkin magabata ba tafarkin 'yan demokuraɗiyya ba wannan a demokuraɗiyyance ne suke ganin ka yi zanga-zanga ne hanyar da zaka bi kai kaza amma a musulunci ba haka bane to ba za ka bar musulunci ba tunda musulunci ya hana aiwa shugabanni zanga-zanga to kai ba za ka bar musulunci ba ka ce to kenan ka koma demokaradiyya wannan kuskure ne kuma idan har mutum ya yi ba zai cimma gurinsa ba sai dai ya kara lalata al'amurra idan eh, haka ba ita bace hanyar da ta dace hanyoyin da suka dace suna nan an san su a bi su don a magance duk wata matsalar da ake bukata amma zanga-zanga ana yin ta ne kawai don a sa wasu su cimma gurinsu amma ba wai don a yi maganin 'yan demokuraɗiyya ba ba wai a yi maganin su ba ana yin ta ne kawai saboda akwai wasu masu wasu gururuka nasu na ƙashin kansu sai su sa a yi wannan zanga-zangan don su cimma gururukansu. amma ba wai abin da ya shafi 'yan ƙasa ba ne wai don a yi kishin ƙasa ko kaza ko kaza duk ba wannan a ciki ba wannan sai dai da'awa ce da baki za a fake da kishin ƙasa amma akwai abin da ake son a cimma Idan eh, haka baya halatta